alƙairi amma in ɓarge na, Allah mai taimakon mutum ba da sani ba Allah mai da ni yamma in ɓarje gumi na ɓarje ma na billahi lazi na billahi lazi wala kakata ta yanke saƙa ciyar uban nan yanzu sha kiɗa kawai sha kiɗa na ba alaikum salamu alaikum salamu alaikum alaikum alaikum Do Allah tambaya nake do Allah eh. waya ne suwa yanzu ga sha kiɗan ka ba kawai insha eh, Allah ko Allah ya saka gani ban gane ta ba wallahi ban gane ta ba dakata ma dakata ka wallahi nan dai kan nan kan dai ma in kira eh, ah, da kira haka ce na'ura mai kwakwalwa ai eh, na'ura mai kwakwalwa na'ura mai kawo to la ha la la kake dan da waya ta kai shi ne kace kana yi to ai ma ni ina da memory na musamman memory wallahi ga kaina da zarar ka kira waya wallahi za ka ji ko wani ma ƙara kira ya kai wallahi kana kira na za ka san kamo ni ka kai. abu mai sauki kashe makaho da daddare wallahi kana kira na za ka ji la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la to ai ma kai abi aro Rage din da take shiyo kake wallahi. Wallahi na wani musamman ne. Tun da ka ce ba gani ba, duk wanda ya cinci wayan nan bai bashe ta ba eh. zai mai baka addu'a wallahi ko da na ce ma amin ya Allah na roke ka wanda ya cinci wayan bai bashe ta Allah kamar sai ka dangare amin amin ya Allah wanda ya cinci wayan bai bashe ta Allah sa ai ruwa gona kowa ma da gona su amin bawan Allah amin Allah wanda ya cinci wayan bai bashe ta ba Allah kamar sai gwamro ha abada amin wa alaikum salam na ga ai ta addu'a ina roƙon ruwa ba addu'a roƙon ruwa ta ba nan na wuce zan na zo na ta gusa ne yadda waya shi na shi na ni tambayi ba Allah ga don Allah ko ya gane bare addu'a to addu'a bare in kama ma addu'a ai makamin makamin da addu'a makamin mumini baka addu'a da muna tawassuli da sunayen ka tsarkaka guda 99 eh. Allah kai kace a roke ka Allah duk wanda ya ga yace bai gane ta ba Allah ya hada shi da yan amin amin yan Allah ya sa sai kwara biri ya kai semi final a koro shi. Semi final? Wallahi ba amin ba. Wallahi ba amin ba. Wallahi ba amin ba. Wallahi ba amin ba. semi final. In kai semi final a koro ne wallahi ba amin ba. A yi min home and away gida da daji. Wallahi ba amin ba. Wallahi ba amin ba. masallaci so ta yake masallaci ubangiji Allah ya mana sauki da oh. wanga lalura wanga daga Allah ya shirye da ya ci waya masallaci an kai ta bada an kai ta bada an ka halli mai yace ayi addu'a Allah ta ga da wayar ko ana ga Allah ne ke bada wayar ya hito ta yaje wata rana Allah ya yi Allah asiri ne zai tuno sai ya taho a bashi kuɗi a taimaka mai a bashi rancen kuɗi shi ta kallon ƙwallo da bai samu kuɗi ba cikin ikon Allah sai Allah tona mai asiri sai hidda wayan nan gashi shi yana da abin sai suwa a sai a bashi a sha Allah ya ce da ba da tausayi ya ta kallon ƙwallo kallon ƙwallo ubangiji Allah ya sauka, na gode kai ka sai da ni na hada shi da Allah da kowa har addu'ar roƙo kada a yi ruwa gonan sai ya ce amin amu mun kasance shatai Allah ya sauka Allah ya shirye mu alhamdulillah amin Allah to zanna da yau sai annaba na ka ƙara kyau ko ango kake ikon Allah